Wasika ta Bulus ta biyu zuwa ga Tasalonikawa Tasalonikawa ta biyu Sura ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga jama'ar masu bin Yesu a Tasalonika, wadda take ta Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu almasihu, alheri da salama daga Allah Uba da Ubangiji Yesu almasihu. su kasance tare da ku. Dole ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, yan uwa, haka kuwa ya cancanta, da yake ban gaskiyarku tana yalwata sosai, har ma kaunar kowane ɗayanku ga juna tana takaruwa. Domin haka, mu kanmu muke takama da ku a cikin dukan jama'ar masu bin Allah, saboda jimrewarku, da ban gaskiyarku cikin yawan tsanani da azabar da kuke ciki. dukan wannan tabbaci cewa shari'ar Allah mai adalci ce, da nufi cewa a mai da ku yadda za ku cancanci zama a cikin mulkin Allah, gama a kan mulkin nan ne kuke shan wahala. Allah mai adalci ne, saboda haka su waɗanda suke baku wahala zai saka musu da wahala, amma ku da kuke shan wahala kuwa zai hutar da ku, har ma da mu. wannan zai faru a ranar da Ubangiji Yesu ya bayana daga sama tare da manyan mala'ikunsa a cikin harsunan wuta, zai kuwa hukunta waɗanda suka ki sanin Allah da kuma waɗanda suka ki biyayya da labari mai daɗi na Ubangijinmu Yesu. Za su sha hukunci halaka ta har abada, za a kawar da su daga gaban Ubangiji da kuma daukakar ikonsa. A ranar nan zai dawo domin tsarkakansa su ɗaukaka shi, dukan masu ba da gaskiya kuma su yi mamakinsa, wannan ma ya hada duk da ku, gama kun gaskanta da shaidarmu. Saboda wannan fa, kullum muke yi muku addu'a cewa, mu ya sa ku cancanci kiransa, kuma ta wurin ikonsa, ya cika dukan kyawawan nufinku da kuma kowane aikin da ya fito ta wurin ban gaskiyarku. ta haka za a ɗaukaka sunan Ubangijinmu Yesu a cikinku, ku kuma a ɗaukaka ku a cikinsa, bisa ga alherin Allahnmu da Ubangiji Yesu almasihu. Tasalonikawa ta biyu Sura biyu To, ’yan uwa, game da dawar Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma yadda za a tattara mu zuwa gare shi, muna rokonku. kada ku jijjigu da sauri a zuciyarku, ko kuwa hankalinku ya tashi a kan cewa ranar Ubangiji ta riga ta zo. Mai yiwuwa wani yana iya fada haka a cikin magana ta ruhu, ko a jawabi, ko a wasika a kan cewa daga wurinmu yake. Kada kowa ya rude ku ko ta yaya, domin wannan rana ba za ta zo ba, sai an yi tawaye nan, sarkin tawaye kuma ya bayana. wato wanda aka shirya ga halaka, shi ne mai gaba, mai ɗaukaka kansa, yana gaba da duk abin da aka ce da shi Allah, ko kuma wanda ake yi wa sujada, har ma ya hau kujera a haikalin Allah, yana cewa shi Allah ne. Ashe, ba ku tuna ba, nakan gaya muku waɗannan abubuwa tun ina tare da ku? To, yanzu dai kun san abin da yake hana shi zuwa. domin a bayana shi a daidai lokacinsa, gama asirin ikon tawayen nan ya riga ya fara aiki, amma shi wanda yake hanawa zai ci gaba da hanawa har sai Allah ya kawar da shi. Sa'a nan ne fa za a bayana sarkin tawayen nan, wanda Ubangiji Yesu zai kashe da numfanshin bakinsa, ya kuma halaka shi da daukakar bayanarsa a ranar komowarsa. Za a gane zuwa sarkin tawayen nan. ta wurin ayyukan shaiɗan na aikata manyan alamu da ayyukan ban mamaki na karya iri-iri da ikonsa, yana mugun rudin waɗanda suke a hanyar halaka, saboda sun ƙi ƙaunar gaskiya su kuma sami ceto. Saboda haka Allah zai aiko musu da babban rudu domin su gaskanta ƙarya, domin a hukunta duk waɗanda suka ki gaskanta gaskiya suke kuma jin dadin mugunta. amma dole ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, ’yan uwa waɗanda Ubangiji yake kauna, gama Allah ya zabe ku, ku zama na farko cikin samun ceto, ta wurin tsarkakewar ruhu da kuma gaskantawarku da gaskiya. Manufar kiranku da ya yi, ta wurin labari mai dadin nan da muka ba ku. ita ce domin ku sami daukakar Ubangijinmu Yesu almasihu. Saboda haka, ’yan uwa, sai ku tsaya da ƙarfi, ku kuma rike koyarwar nan da muka ba ku ko ta magana, ko ta wasiƙa To, Ubangijinmu Yesu almasihu da kansa, da kuma Allah Ubanmu, wanda ya kaunace mu, ya kuma ba mu ta'aziya mara karewa, da bege mai kyau ta wurin alherinsa, ya yi muku ta'aziya, ya kuma karfafa ku cikin kowane kyakkyawan aiki da kyakkyawar magana. Tasalonikawa ta biyu Sura uku A ƙarshe, uwa, ku yi mana addu'a domin kalmar Ubangiji ta yadu da sauri, ta sami daukaka kamar yadda ta samu a cikinku, ku kuma yi addu'a domin a cece mu daga mugayen mutane masu aikata mugunta, gama ba duka suka ba da gaskiya ba. Amma Ubangiji mai aminci ne zai ƙarfafa ku, ya tsare ku daga mugun nan. wato, shaidan mun amince da Ubangiji game da ku cewa, kuna bin umarnin nan da muka yi muku, za ku kuma ci gaba da bi. Ubangiji ya bi da zuciyarku cikin kaunar nan ta Allah da kuma jimrewa ta almasihu. To, yan uwa, muna ba ku umarni cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, ku janye daga duk ɗan uwan da yake rayuwar kiwuya. wanda baya bin koyarwa da kuka samu a wurinmu, ai, kuma kun san yadda ya kamata ku yi koyi da mu, gama lokacin da muke tare da ku, ba mu nuna muku halin kyuya ba, ba mu kuwa ci abincin kyauta a hannun kowa ba, sai dai mun sha fama da wahala, muna aiki dare da rana, domin kada mu sa nauyi wa ko dayanku, ba wai don ba hakinmu ba ne, a'a. sai dai don mu zama gurbi a gare ku kawai domin ku yi koyi da mu. Ai, ko da da muke tare da ku, mun ba ku umarni cewa duk wanda ya ki yin aiki kada a ba shi abinci, gama mun ji labari cewa wadansunku masu ƙiwuya ne, ba sa aikin kome sai shige-shige cikin al'amuran wadansu kawai. To, irin waɗannan mutane muna ba su umarni. muna kuma yi musu gargadi cikin sunan Ubangiji Yesu almasihu, su yi ta yin aiki da natsuwa suna ciyar da kansu, amma ku yan uwa, kada ku gaji da yin abin da yake nagari, idan wani ya kibiyaya da abin da muka fada a cikin wasikar nan, sai ku lura da shi, ku guje masa domin ya ji kunya. Amma kada ku doke shi kamar abokin gaba, sai dai ku gargade shi kamar ɗan uwa. To, Ubangiji mai salama, shi da kansa ya ba ku salama a kowane lokaci, a kowane hali, Ubangiji ya kasance tare da ku duka. Ni Bulus, nake rubuta wannan gaisuwa da hannuna, wannan ce shaida a kowace wasikata, haka nake rubutu. Alherin mu Yesu almasihu ya kasance tare da ku duka. Amin.